Saka mai wuya. Ina shugaban karamar hukuma wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na ƙwaƙwaf muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu wurin taimaka masu kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta har yanzu ina kalubalanta abdullahi shinkafi ya faɗi abinda gwamna mutawalla na yanzu yake karɓa a security board a matsayin shi na gwamna jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da saduwa da kowa sabon shiri na tsaka ya wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC To a ci da kawo muku muhawara ta musamman daga jihar Zamfara, ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da rashin tsaro. Yau za mu duba zargin da ake na cewa akwai hannun sarakunan gargajiyar wannan jiha a cikin wannan al'amari ɗin. Sannan kuma me yasa ake ƙara samun yawan waɗannan sace-sacen yara na makaranta a jihohi irin ita Zamfara ɗin da Katsina da jihar Niger. Wannan na daga cikin abubuwan da za ku je an tabo a wannan muhawara wacce Sani Malumfashi ya shirya mana. tsakanin aliyu abubakar mk da kuma alhaji sani abdullahi shinkafi dukansu jigogin 'yan siyasa a jihar zamfara to malamai bismillah yanzu bari mu je ga tambaya ta gaba ina jin kai ne ma za ka an samu malam sani shin me ke janyo ƙaruwar satar ɗaliban makaranta a jihohin zamfara katsina da kuma neja To abin da ke janyo shi kamar yadda na ce maka hmm. sakaci akwai sakaci na gwamnati wanda ya mai za mu ba da sakacin nan ga gwamnatin tarayya. Domin gwamnatin tarayya shi kundin tsarin mulki na Najeriya. Shugaban ƙasa yan ba dama matsayin shi na shugaban hafsa hafsoshi na Najeriya shine commander in chief armed forces. Ki yake ba da dama a kai sojoji a kai 'yan sanda a kai waye a kai waye a wuri kaza. gwamna hannun shi kamar wanda aka ce an tsibiya ne duk abin da shahara ta tsaro wanda za a kai jami'in tsaro to gwamna bai da haƙƙi gare shi za ka ji lokacin da aka yi garkuwa da 'yan matan kagara gwamnan ya hito ya yi bayani ƙarara cewa gwamnatin tarayya ta ba ta tare da shi shine ta yi abandonin nashi da turanci ta ba ta tare da shi hmm. kaga wannan kuma yawancin makarantu a zagaye suke zakkin ba sannan na biyu kamar yanzu matsalar da na gaya maka ne eh. eh, ta jange ne ai kaga su yan ta'adda sun ci a gaida musu da mai gari. a yi musu godiya da mai gari to kaga ana iya samun ɓata gari masu ɗora ba da bayanai wucen na sirri kan yanayin wuri da su yi tsari su zo su yi wannan ta'addanci eh, yanzu na fahimce ka ashe laifin ya zama biyu kenan ga hmm. makarantu na karkashin jiha tsaro na karkashin gwamnatin tarayya ko E eh, kare eh, gaskiya ne, da iya zama biyu kan. tun tunda yanzu kaga ita ta makarantar Jangebi. Hmm. Ba kamar yadda makarantar Kagara take ba, zagaye take. Domin sai da sun ka haura get, eh. sun ka buɗe karanta Kuma yara sai da suka buɗe su. To abin ba haushi a ban take. Tsakanin get ɗin su sojoji da get ɗin makarantar. Gudu hmm. gudu gudu bai mita, kilan dai ka ce mita ɗari ba. Suka ce an zo an zagaye su an abin an rinjaye su aka shiga aka ɗauko yaran nan an ka wuce da su ana tsare da sojoji wani mobile ɗin ɗaya a tantu ya halbi ka exchange to ko guda ko su biyu mutane suka tafi akwai bayanai da dama da mutane ke ta kawo wa su kawayawa wanda abin sai kai kan kai ya canza maka tunani. Ina zuwa a rika je ga shi ah, Honorable Aliyu. Mm. Ah, Honorable Aliyu Abubakar. Mm, A ganin ka me ke janyo karuwar satar ɗalibai a makarantu? A takaice ke son ka bani bayani. To, abu biyu ne na faɗa maka. Lokacin da ta'addancin na ya fara magana sata shanu aka fara. Eh. Yanzu shanun sun ƙare an sace. Aka dawo magana ɗauka abinci da sauransu. Al'umman mu da suke karkara yanzu an talauta su. Babu shanu, babu tumaki, ba awaki sai 'yan kalilan. Sai aka dawo magana kidnapping. kidnapping din nan ya sa an talauta mutane duk wani wanda ke dan arziki da haske a gari an ɗauke shi ko an ɗauke iyalin ya sayar da gonarsa ko ya sayar da shanun da suka rage saboda haka mafi akasari mutanen nan da kake gani masu kidnapping din nan su ma suna da basira suna da wayansu to sai ya kai ga suna kidnapping din yanzu kuɗin da suke samu ya ragu kwarai saboda an talauta al'umma sosai suka hito da wannan basirar cewa to bari su koma domin ita gwamnati ita da kuɗi bari su koma ɗaukar ɗalibai. To saboda kaga wannan shi ne dalili na biyu kamar yadda Abdullahi kasa ya faɗa wannan laifi ba laifi ba ne da za ka ɗauka ka cokan ka aza shi ga gwamnatin tarayya. Makaranta ta boko da primary school da secondary school akwai secondary school wanda mallakar gwamnatin jiha ce kuma su suka fi yawa kuma dukkaninsu ɗaliban nan da aka ɗauka har yanzu a ɗaliban makarantun gwamnatin jiha ne aka ɗauka. Saboda kaga wannan haƙƙi ne na gwamnatocin jihohi su tsaya su fitar da tsari da za su kare makarantun nan da suke ƙarƙashin su ba aiki bane na gwamnatin tarayya. Eh da ma na bayyana haka. Yawwa, su wannan kenan. To kuma kaga eh, idan shugaba ya zama da cewa ka ɗauki responsibility din da Allah ya azama ka yi abin da kake yi kuma ya zama da cewa duk lokacin da ake ɗaukar lokaci ana ɗaukar wani mataki to kuma ana ma al'umma bayani halin da ake ciki kamar misalin da ya bayar ɗazun shi shinkafi na tsohon gwamna lokacin da ya ce ya aje sunan da ake kiran shi na chief security ai ba cewa ya aje mukamin shi na gwamna ba to abin da yake nufi anan shine chief security ofisa ya ɗauka a yadda yake a rubuta a constitution haka ya kamata ya zama a aikace ya zama na cewa shi ne zai iya ba kwamishinan 'yan sanda umarni shi ne zai iya ba kwamandan soja umarni wanda in ya ba shi umarni ya kasa to yana iya hukunta shi to tun da ko bai iya yin wannan to kaga ya zama na cewa suna ne ga baki ko a rubuta a constitution gwamna kai na chief security wanda har kafe ya ba da misali da yana ansa security board to ina ganin watakila bai fahimci abin da shi security board din ya ake yi da shi ko ya fahimta to so whatsoever har ya faɗi kuɗin da Abdulaziz ya da yake karba miliyan ɗari uku da hamsin security board lokacin yana gwamna to ina kalubalanta Abdullahi Shinkafi ya faɗi abin da gwamna mutawalla na yanzu yake karba a security board a matsayin shi na gwamna so jama'a za su yi alƙalanci za su ji abin da Abdulaziz ya da yake karba sannan za su ji abin da mutum da yake karɓa a matsayin shi in kuma bai da masaniya to hanyar da ya bi ya gano Abdulaziz Yare yana karɓar miliyan ɗari uku da hamsin ya bi ta ya gano abin da gwamna mutum da yake karɓa yanzu sai jama'a su yi alƙalanci. To bayanan. Um, Rabu Sani Abdullahi kalma ɗaya biyu ka sani ko a'a sai mu bar wannan sannan mu je ga tambaya ta gaba. Na san kuɗin da gwamna mutum da yake karɓa. Eh. ban sani ba amma hanyar da yake na je na gano wancan zan biyo zan bi ta ita ma da. to in kuma ka gano muna sauraron ka ba mutane bayani dan wannan kalmar na ji ka faɗe ta ka faɗe ta wurare da aka yi jirin ka ya kai su uku eh, ai dai ka na ce ma zan binciko in da kai kuma zan yi ma bayani ai ina fara sauraron muna sauraron. yanzu magana shine cewa shin ina gaskiyar zargin nan da ake yi cewa 'yan siyasa da iyayen ƙasa wasu ma hada ko sarakuna na da hannu a cikin wannan harka na ta'addanci ta hanyoyi daban-daban. Ka yadda da shi barin faro da kai har wa yau. Um, ko da ka fara yin maganan barin tambayi Malam Aliyu. Ka yadda da wannan bayanin? Na yadda da shi. Abin da yasa na yadda da shi ni ina shugaban karamar hukuma wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kwakwaf muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu wurin taimaka masu kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta har yanzu so irin wannan hukuncin shi muke so gwamnatin yanzu ta yi wanda shi zai sa al'ummar jihar zamfara su yadda da cewa lallai da gaske take yi wurin kawo ƙarshe na wannan ta'addanci ba a ce an yi bincike ba kuma an sa binciken kwandon shara. To ina zuwa ya yi haka. Malasa na Abdullahi, eh, ka ji wannan tambaya ka ji bayanin da dama kai kama riga ka yi shimfiɗa na game da wannan zargin kwamitin ku wanda kake ciki kun gano irin waɗannan abubuwan. akwai wannan hujjar da zaka dan kara a kai ne to akwai babban sarki Emir Hamadu wanda aka cire bisa ga alaƙa da yake da ita da waɗannan 'yan ta'addanci. Sannan akwai uban ƙasar ta noma ta ta dutse wanda shi ma haka ɗauke shi saboda wannan alaƙa da ya kai da 'yan ta'adda. Kuma da ta cikin ta honorable annabi jari abubakar ya dakatar da sarakuna uwayen kasa na kuriya a karamar hukumar mulki ta shinkari na kware a karamar hukumar mulki ta shinkari birnin tsaba a karamar hukumar mulki ta birnin tsaba kuma da karamar hukumar mulki ta katar da kuma sarakuna guda biyu uwayen kasa a kuma uku wani gari a cikin birni an kuma kama wani magajin gari gurbi ba a cikin to yana karnar karɓar kudin wansa ne zai goma ya kai ma 'yan ta'adda kuma aka raba da shi. To gaishe kuma da to da haka muka zo ƙarshen wannan kashi na wannan muhawara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu ci gaba da duba abubuwan da ke jan irin wannan rashin tsaro din da kuma wahalar shawo kansa a nan jihar Zamfara din. Kuma me ya alaka tsakanin rashin tsaron ita Zamfara din da jihohin da take makwabtaka da su irin su Katsina, Sokoto, Naja da kuma Kaduna. Sannan kuma gaskiya ne zargin da wasu ke yi na cewa wai barayin Zamfara ne suka yi ta Kano takanar suka je jihar Neja suka sace ɗaliban kagara can kwanakin baya. Duk wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba da Allah ya kai mu mako mai zuwa muna fatar za ku kasance tare da mu. yanzu a madadin su baƙin namu wato alhaji aliyu abubakar mk da kuma alhaji sani abdullahi shinkafi da kuma shi musamman sani malumfashi da ya shirin muhara ɗin, ta daga grace alheri abdul ta haɗa man shi ne aliyu mustapha sakwata a washington dc huta lafiya